aiki ya gaji da abin da ake ce faslun tsawaki da kusa wannan fasali shi kuma zai magana akan farillan wanga mun ji a baya muna ta kokarin bayani na gane da me farali me kuma sunna wanda duk bayanai a baya wato abin da yake wajibi wanda idan ka bar shi wato aikin da kai da ibada bai yi ba to sai mala ya ce waɗannan farillai na wanka da dai sai ce adiyyatu inda shiru dinya inda shiru yayin farawa menene dinya tukuna matakin farko idan an ce aniyya yana nufin alƙasdu fil qalbi ko wato mutum ya kudarta abu a cikin zuciyarsa me ake so ya kudarta cewa wannan abin da zai yi na wanka ya kuddare zai yi shi ne a larafin hadasar akbar to a kan wannan hadasi mafi girma da ya same shi na jaraba idan jaraba ne mutum zai wanka na haila idan haila ce mace za ta yi wanka idan ta kudarta cewa wannan musulmi wannan wanka da za ta yi za ta yi shi ne don kauda wannan lalura na jaraba ko kuma na haila da ya same shi wannan ne muhallinsa inda ake yi shi ne a zuciya ina fata muka wannan ya sa malamai suka ce kasancewar ninya a zuci ake yin sa furta shi bid'a dai bai zo a sanar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kuma yau da ka yi lafazi da ninya sai abin da ta fada da bakinka sai saba abin da ke cikin birnin zuciyarka to abin lura al'ibra irin ma fi kan shi ne abin da ke shi zuciya ba abin da mutum ya bauta misali kun ga a rayuwar da aka wuce idan ka zo za ka yi wankan janaba akwai bacin na waitu gusu da janaba ce ko? faralan ko? <laughs> in al sallah ne akwai na waitu ikirda bi'imaz ibtida'i bil imami ko salatul magharibi ko zumari ko kaza barga haka ne ko to da ka zo sai ka furta wannan masalan sai ka ce madani wal hal ishari a zuciyarka to abin lura shine abin da ke zuciyarka don haka da ka da a zuci a haɗa baki a zuciyarka sai ka ta magarba za ka kuma sallar magarba ne to abin dora shi ne magarba abin da ke zuciyarka saboda haka sallar ka kai duk da ka ce isha saboda al'ibra shi ne ba da kan abin dora shi ne abin da ke cikin zuci ba abin da ke cikin harshe ba yawwa inda mal'amus kwarai da gaske wannan ka'ida ce usuliya al'amura gaba ɗaya ana lura da su ne makasin nasu wani ba da kuma abin da ka kudurta a cikin kaga kenan wancan mutumin da yake tura da littafai abu a baro yana sai da littafi don yin wankan gawa har wankan gawa shi ma na mishi niyya na don yawa ka jarawa don yawa ka bane kudin shi kawai ke yi ba ina ba ta ba gari amma babu wato ita ake kurci da ninya ko shi ma da yawa malamai sun ce ba wani ninyar ba ne shi ne matsala ta aikin ba ne ko Allah ce mafi ah, saboda haka wannan yana nuni a kan cewa ana niyya ne a cikin zuciya ina fata mun gani dalili kuma sa ta faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin shahararren hadisin nan na kuma dan haka Allah ta'ala shi kara masa yadda wato innamal amal binniya wa inna ma li kulli mulkin mana wato wannan magana wato kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin lura abin da Allah ta'ala ke aiki da shi na aikan ku da zuciya a tunin yoyin Allah ya taimake mu sai malam ya ci gaba da cewa wal fawd haka ne da gaggawa nan afwan ya ce inda shiru wato a yanzu lokacin da za ka fara alwala wannan kudanan kudon da za ka yi wankan yanzu wannan kudanan yana nan a cikin ba wai ana nufin a daidai lokacin ne ninyan zai zo maka ba a ya zan ninyan yana tare da kai a daidai wannan lokacin mun gane ku sai malam ya ce wal da kuma gaggawa wannan yana da gaske farallan wanka kamar yadda shi malam ya kawo idan an ce alfawur da kalmar fauru da kalmar walat dukkaninsu suna da kalmomi ne guda biyu mutaradifai kalmomi ne wanda suke bibiyar juna ko kuma suke ɗaukar ma'ana ɗaya amma abin da ake nufi da shi a nan shi ne wankan nan zubin wankan nan tun da ka fara shi ya zan an samu ka kammala shi ba tare da wani yankewa wanda yake fahimci ba ina fatan gani Shi ne mutum ya yi alwai donan shi ko kuma ya wankan shi fi fawrin wahid suka ce abinda ake nufi da fawr kuma kun ga a wajen wanka mun magana sifar wanka nau'i biyu akwai shi za a kai shi sifatul kamal misali idan ka dauko za ka yi sifa ta kama a matakin farko bayan ka yi tsarki za ka yi alula bayan ka gama alula ka wanke kanka sau idan mun ce kai ibara ne tun da yake ɗaukar tun daga kanka har zuwa wuya sannan ka wanke tsakin jiki na dama ka wanke na hagu to fauru a nan tun daga matakin alura lokacin da ka wanke hannu kafin hannunka ya bushe ka wanke fuska kafin fuska ya bushe ka gaba da ka zo ka gaba hannun dama kafin ya bushe ka yi na hagu hakan nan idan ka wanke kai kafin ya bushe ka wanke gaban tsakin ka na dama kafin ya bushe ka wanke na ne ya fau na fata mun gana sannan sai malam ya ce shi ne kuma cuccuɗawa ashe ba wai zuba ruwan kawai ake ya zo ya wuce ba sai ka cuccuɗa shi don me ruwan ya shiga cikin ainihin fatan jikinka ba ya biyo ya wuce musamman a nan yanayin jiki yana bambanta da kuma yanayin weather ma yana bambanta abinda malamai suke cewa musamman wanda ke da ɗan kaushi ne lokacin da ka zuba ruwa kawai ya bi ta fata ya wuce wanda da za ka yi haka za dai a ga kawai alaman jirwaye amma alaman ga alaman dai fatan nan bai wuku ba to wannan yana nuni akan cewa ba kai wanka ba ko wurin nan bai wanku ba sai sa aka ce addan bi ma'ana bayan ka zuba ruwan sai ka bi ka kogi ka ci cuɗa ya zama da ko ina da ina ruwan ya shi kuma ya fi ne na ba ta mun gani sannan wal umum da kuma game jiki da ruwa gaba ɗaya tun daga sama har ƙar ya zan Ta wanke su gaba mun fahimci wannan ku Allah ya taimake mu ah, idan mun idan mun fahimci wannan bayani da malam yake yi mana to idan muka koma karatun baya musamman wajen tadlif din nan kamar yadda muka ambata tun a baya mai yi kowane mutum da yanayin halittar da Allah ta'ala ya mishi wanda ya san jikinsa yana da lunguna yana da sakuna to yana da cikin amfanin tadli ciccu da jiki shi yasa a iziya za ka ga ya yi ƙoƙarin yin ishara tun kowace gaba da ya zo maganan fuska ce mutum ya duba abin da ke tsakanin min kare higo tsakanin hancinka wanda ke da laife da kwasashen laife kokarin wanke abin da ke kasar laifin shi wanda ke da kwarmin gido ya kokarin wanke kwarmin gidansa wanda ke da kaushin hannu ya kokarin wanke barajin nashi wanda ke da kaushin ƙafa ya kokarin wanke kafan shi haka nan a zo wanda ke da teba ta kame shi ai shi ne <laughs> ai abin da ke yaba da teban kenan ta kame ko misali wani za a ga saboda ciki nama hakan nan ta bai buru buru ko bai zama da an bibbe su an wanke su wannan gabar yana da mahimmanci jama'a tsarkin nan saboda shi ne foundation na ibadar da za ka yi na sallah daga lokacin da aka ce baka kyautata tsarki ba wankan ka bai yi ba ko alulan ka bai yi ba ana gaya maka sallar ka bai yi ko ba kuma ne saboda haka yana da matukar muhimmanci mu rinka ba shi muhimmanci Allah ta